أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwan musulmi, muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu, ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka a inda muka kawo darasi na talatin cikin bayanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala, wani dalilai gare mu wanda suke tabbatar da cewa akwai Allah subhanahu wata'ala da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da mu cikin wannan hanyar kuma ya ba mu fahimta mai kyawo da cin nasara nan gobe insha Allah subhanahu wata'ala mun ce wannan bayanai da muke yi tana yiwuwa wani ya ce ni ina dalilai na gamsu akwai Allah subhanahu wata'ala ban buƙatar dalili za mu ce akwai wasu suna buƙatar dalili saboda haka nan ne duk bahasi na ilimi da dalilai da za a kawo suna da nasu fa'ida na'am suna da nasu matsaloli kamar yadda za mu yi bayani nan gaba mun zo cikin dalili na hudu dalili na hudu shine fitira ta mutane fitira da zati zati mutum da fitira ta mutum wanda duk ya koma ma fitirar shi zai gane cewa akwai Allah yana isasin cikin wujur ɗin shi kamar yadda muka ce wanda duk ya shiga tsanani za ka ga zuciyar shi a wannan lokacin gawa take koma ga Allah sannan kuma tun lokacin da mutum ma ya zo duniya da ya fara wayo za ka lura yana tambayar mahalicin duk abubuwan da yake gani a gaba gare shi wanda yake nuna cewa yana ihsasin cewa babu wani wani abu wanda zai gani a doron ƙasa sai akwai wanda yi shi mun sani duk abin da muwa muke gani abin da mutum ne ya yi ko wanda Allah ne ya yi to mutum yana da yaƙini cewa wannan abin ba hoshi yi kanshi da kanshi ba akwai wata nazariya wadda take nuna ko wani tunani wanda yake nuna cewa asalin mutum wai ba wai annabi adam ba ne wanda Allah ya halitta da farko wasu sun ki cewa da wata halitta ce cikin ruwa ta zama kihi ta zama wani ne shekaru dubannai dubannai tana canza ta zama mutum wasu ce asalin shi biri ne duk wasu tunani ne wanda gurɓatattun tunani wanda suna son su nuna maka wai abin da muke gani shi da kai shi ne ya zama wani abu wanda shi ma nazariya wasu wanda ake ce tabi'iyin ‘yan tabi'a masu kallon komi wanda da faransanci ake ce ma nature wasu suna ganin komi ɗabi'a ne ɗabi'a ne asalin shi za mu zo shi ne dalilinmu na gaba cikin 'yan ɗabi'a na musulmi su komi suka tai akai 'yan ɗabi'a na musulmi su kuma sun tahi akan motsi na rayuwa sun ce ya ishe su dalili rayuwa yau da gobe tana motsi tana tahiya kullum ci gaba aiki. wannan shi ma wani abu ne wanda kowa yana ganin shi abu ne karara wanda bai ɓoye ma kowa ba cewa duniya tana nan ga motsawa mini tana nan ga motsawa da can muna shekara ta nawa yanzu muna ta shekara nawa da can mutanen da suka wuce abin hawansu kawai ya taƙaito daga raƙumi shanu dawakai ko kuma ce jakuna ga su nan su ne abin hawansu amma yanzu fa dacin yana da wahala mutumin da yi ta tahiya mai tsawo ka sadu da shi ko ka iya magana da shi amma yanzu wa ya yi sauƙi ga abin waya nan kai a taƙaice duk mai hankali wanda kuma bai da matsala da hankalin shi ya san cewa rayuwa kullum tana nan ga ci gaba ne kun babu wanda ke zaton dan an gani babu wanda zai yi zaton cewa da mutuwar shi wai duniya ta ƙare kullum tana ci gaba ne ma damar lokacin da Allah ya ma alƙawalin wannan duniya ɗin yau mata sa'a in dai bai zo ba to duniya kullum tana nan ga ci gaba ne to wannan motsin da ake gani na rayuwa su 'yan tabi'a na addini suna ganin wannan dalili ne wanda ke gamsar da mutane cewa akwai mahalicin wannan mai motsa wannan kamar yadda nazariya ko kuma tunani na arasto yana goyon bayan wannan nazariya don cewa ya yi shi damin duniya Allah ya zo ya tara ta ne yake motsa ta. To yanzu za mu zo ga dalili na shidda shi ne dalili na arifai. Su kuma dalilin arifai, su suna gani ma ne, wai Allah bai buƙatar ka kawo dalili game da shi, suna ganin bayyane yake, Allah ko ina yana nan. ga yana ana gani ko ina su a ganin su Allah abin gani ne ana magani shi kamar yadda suke cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin kowace kowace halitta da muke gani akwai aya akwai alama wadda take nuna mamu Allah ɗaya ne shi kaɗai ne abin bauta suna cewa duk abin da ka gani mu ba da misali misalin da annabawa sun ba da irin wannan misalin kama annabi mu yana cewa ka dibi ƙwanka za ka kalla ka duba gani yadda Allah ya halicci shi a ciki akwai fararen ruwa akwai kuma jajaye wanda baya an dawa kana gani tana bayyana yaya kwannin yake ta wannan kwannewa Allah subhanahu wata'ala yake halittar kaza ya aka yi launin nan ɗorowar launin nan bai gamewa da wannan farin launin akwai wani zare akwai wani hijabi wanda in ka ganshi kayan mamaki ba wani ƙwari ne da shi ba amma Allah da hikimar shi haka yi wannan halitta ɗin kuma mun sani muna da yaƙini cewa kaza ba ita ta yi wannan ƙwan ba kenan tabbas akwai wanda ya yi ta ke duk abin da ka kalla malam kana da yaro Allah ya arzita ka yaro ka san cewa ba kai kai wannan yaron ba saboda kai da kanka ka san babu wani abu wanda wai ƙoƙarinka ne ka ce ka kawo wani abu gudunmuwarka cikin halittar yaro da aka yi na'am iyakar ka kasa da iyalinka shikenan bayan wannan baka san abin da kenan ba har yaro ya kai wata tara cikin cikin mahaifiyarsa wake kula da shi waye yi shi wake tsaga idanun shi hancin shi bakin shi kunnuwan shi ya yi mashi hankali ya yi shi da tsayi komi da komi Allah ya yi mishi waki yin haka nan ka sani amsa ita ce akwai wani wanda yake yin shi ma'ana duk abin da za ka kalla ka sa tunaninka ya ishe ka kasancewa wannan abin akwai wanda ya yi shi wannan shi yasa urafa suna ganin babu wani abu wanda wai bai nuna maka akwai Allah shi kadai babu shi shi yasa in suka kai ma wata marhala suna ganin komi ma Allah ne sakamakon wannan abu saboda Allah ce yana ce masa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wannan ita ce nazariya ta urafa dalili kenan na shida to sai abin da muke son mu nuna su wannan dalilai ɗin mu sani cewa suna da nasu fa'idodi kamar da muka ce kuma suna nasu matsaloli fa'idodinsu fa'idodinsu su ne mu, da za mu iya ganewa ta hanyar wannan dalilan na cewa akwai shi za mu gamsu kuma mu samu yaƙini bayan wannan dalilan da muka ce amma wannan yaƙinin shine fa'ida su wannan to matsala su fa shin wannan dalilin da muka samu da nutsuwar da muka samu da yaƙinin da muka samu muna iya mu gaya ma wasu mu naƙalta wannan yaƙinin da muka samu ga wasu kai tsaye su sun imani akwai Allah to nan nake da kwai matsala saboda haka amma ba dukansu ba ba dukan wannan dalilan ba akwai dalili na musamman wanda kusan addini ya inganta da shi kuma asalin dalilin na hankali ne amma kuma addini ma ya goyi bayan shi shi ne dalili wanda ake ce ma dalili na tsarin rayuwa wanda larabci suke ce ma burhanun nazm to shi wannan dalilin mu sani cewa dalili ne wanda yake gamsar da mutum kuma ya ba mutum damar gamsar da wani saboda haka ne ma za mu karance shi wannan dalili din saboda haka a cikin wannan dalili din muna so za mu karanci abubuwa kamar guda uku abu na farko abubuwan da shi wannan dalilin ya bambanta da su ma'ana me yasa muka bambanta wannan dalilin da sauran dalilai na ɗaya kenan za mu yi ƙoƙari kuma mu san cewa menene tsari da muka ce duk da mun ɗan kawo misalin shi ɗazu za mu zo da cewa menene tsarin mi bayanin shi shi ma ne na uku bayanin tsarin can mu yi bayani na biyu menene tsari na uku mu yi bayanin wai menene tsarin ainihin tsarin dalilin tsarin ta yadda mutum zai gane shi da kyau da kyau wannan kusan shi ne darussan da za su zo mu nan gaba in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu amma kayan nan abin da za mu ƙara game da shi wannan dalili ɗin don saboda da mun zo kenan mun riga mun yi shinhiɗa kawai za mu fara darasi ne nan gaba shi ne shi wannan dalili ɗin kamar sauran dalilai dukansu dalilai ne na hankali dalilai ne na hankali to sai dai dalili na hankali kamar da muka sani ba kowa yake gamsuwa da shi ba sai wanda daman yana da wata wata shinhiɗa ta dalilai yana da wani ilimi ko da kaɗan ne game da harka hankali saboda tana yawa kamar da misalin da muka bada can na dalilan falasifa wani ya ce bai gane komai ba haƙe shi ne kuma ya ce bai gane ba don saboda shi kan shi hankali yana buƙatar tarbiyya yana buƙatar ka san kin sa shi yana aiki kana motsa shi saboda haka nan dalilin da ake ta kawowa na hankali dalilai ne wanda na farko suna buƙatar hiɗa wadda kowa ya sallama shi ne ya sama muke son mu kawo dalili na hankali saboda shi dalili ne wanda shinhiɗa shi ta gamshi kowa kowa yana iya yarda da ita a nan muke dakatawa sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za mu yi kyakkyawan bayani game da wannan insha Allah subhanahu wata'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibina tayyibin tahirin